wani kiyasi da hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya who ta fitar ya nuna cewa akwai mutane miliyan 346 da ke ɗauke da wannan cuta ta shiga a faɗin duniya kuma ko a shekara ta 2004 mutane miliyan 3.4 ne suka rasu sakamakon kamuwa da wannan cuta adadin da kuma hukumar ta lafiya ta ce zai iya ninkawa kafin nan da shekara ta 2030 abin ma fargaba kamar yadda kungiyar masu dauke da wannan cuta ta duniya ta fitar shine yadda ƙananan yara 'yan ƙasa da shekaru goma sha biyar da yawansu ya kai dubu saba'in ke kamuwa da nau'in farko na wannan cuta ta suga a duk shekara to ko ina mafita game da wannan cuta tambayar kenan da newa likita salo ibrahim wani likitan haɗa magunguna a najeriya a yanzu duniyar kimiyya ta magunguna na bature shi ciwon suka yawanci magungunan da ake amfani da su ana amfani da su ne don a samu sauƙi kada cutar ta kai wani matsayin da za ta lahanta shi mara lafiya amma akan samu sauƙi wato abin da ake cewa management a tsaye da cutai kada ta kai wani yanayin da za ta hallaka ko kuma ta nakasa wanda yake ɗauke da wannan cuta da kowane hali masu ɗauke da wannan cuta ke ciki bisa alakari da tsadan magungunan jinyan wannan cuta Malam Hamis wani mai dauke da cutar siga ne a Najeriya. Ni dai yanzu a kalaba kasar ruwa shekara goma sha takwas kenan ke fama da wannan lalura. A na farko kaga yana taɓa ainihin mazakutan ɗa namiji sai ka ji ba ka da ƙarfi ɗaya kenan na biyunsa kuma rauni in ka ji rauni ya kasa warkewa da wuri raunin za ka ɗan ji ya samu ka kamar mutum mai lafiya ya kwana biyu uku ka ga ya warke kai sai ka ɗauki mai da ciwon diabetes sai ya ɗauki kusan ma wata guda yana fama da laluran nan in ba a yi sa'a ba kafa musamman ma a kafa ko a ɗan yatsa to kafa sai a yanke ta ko a yanke ɗan yatsa yana haifar da hawan jini to na ukunsa uh, eh, kamar yana taɓa ido idan yanzu ma ka gani ido na gaba ɗayansa ya samu yana ina ta faman zuwa asibiti sai dai kuma bisa la'akari da yadda wannan cuta ke ci gaba da karuwa a tsakanin al'umma manya da ƙanana na sake tambayar likita ko ana gadansa ko kuma baza shi kamar yadda yake a tsakanin wasu cutuka da ake da su to shi wannan ciwo na sukari yana da nau'i na gado wasu sukan gaje shi daga iyaye ko kakanni sai dai shi ba a ɗauka shi kamar yadda ake ɗauka wasu cututtuka da suka shafi eh, bil'adama amma akan gaje shi gado yana cikin abubuwan da sukan sanya shi sannan kuma cin abinci da rashin motsa jiki yadda ya kamata yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke haddasa shi baban ya jibrin murya amurka daga lagos a Najeriya.